بسم الله الرحمن الرحيم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في السور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين فقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاملين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 وسيحشره ربه يوم القيامة أعمى أشهد أن لا إله إلا الله شهادة أدخرها لي ولكم ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد إخوة الإسلام والعقيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من sake جدد godiya zuwa الله Allah godiyan da don ya gode ma kansa ba mu ya halice mu kuma ya gode ma kansa don gwanintan halitta da ya yi shi ya nuna mana kuma kan da za mu gode masa shi muka samu sauki a wurin gode ma Allah in ba don Allah ya nuna mana ya za mu gode masa ba da in kowane malami ya saya nan ga zai gode ma Allah cikin yaren shi ta da wannan stage a kare. domin ka ga wani yana shirme wai yana gode ma Allah tama da yake Allah ya sauke mana godiyansa in ka ce alhamdulillah daga cikin kololuwan zuciyanka to ka gama gode ma Allah ba ka da wani tarin wahala kuma ina gode masa ne su bi da ni'imar shi a kanmu yana da yawa babban ciki ya ba mu musulunci ba mu roke shi ba to muna da imani haka zai ba mu aljanna Allah ka ba mu aljanna kaka taba zama rana daya kana shakka kaman baka shiga don in ka dubi irin shakiyai da shakiyanci da suke yi she kai kai shirun kana jin ayoyi ta she ka gode ma Allah ubangijinka madaukacin sarki shi wannan ubangijin Allah duk wanda ya bautace shi a duniya ya tsira Allah ka ba mu daman bautanka don sabida shi aka halice ka da zu da safe a haske tv na yi eh, eh, rediyo na irin wannan magana sabida shi aka saukar mana da littafi aka aiko mana manzo to babban ni'ama ne al'umma musulmai masu cika da yawan albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abin sonmu ne mu ne an aiko mana shi ya yi mana bayani ya yi duk wanda ya bi shi shakka babu tare da shi zaka shiga aljanna allah kai mana wannan wanda ya kibin manzon allah to ya daibo wahala kowane bauta ya yi reshe ne ya je kiya ya ga bautan shi da yawa kuma da shi da bautan duka hasabu jahannama an je fashi jahannama wani ya zo da gurgudun bin annabi da ya yi bai da yawa alayhi salatu wassalam shi a anihinsa shi aljanna allah kai mana wannan jiya juma tare da anin al'umman wannan unguwa muka yi sallan juma a markazin islami daga nan lamari duka allah shi ke shiryawa da na taso da niyan wani hutuba na shirya shi cikin takarda da komar na zo na kai ashe na bare shi an karama ban dauko ba a maganin daman allah da yake ba shi yake son yi ba shi zabi min maudu shi yi magana kai game da muhimmancin sallah wanda bautan arna da na yau wanda suke yi da wanda za yi gobe da bautan maguzawa ba irin bauta kamar sallah cikin musulunci ma gaba daya ba bauta kamar sallah she na nasiha kai ashe ubangijin allah ya sa malamina kuma da ya karantar da mu kur'ani daga can masallacin 45 sheikh mubarak abdulmu'min shi ma irin wannan maudu'i ya yi game da muhimmancin sallah shi wani kira ne ce ya malam kun zana maudu'in ne kuka ce ku yi batun shi na can ba kai ke fada ba ban san ma malam ba da sallah wurin ba ashe wafaqattan shabaq gaskiya sallah shine abin da zai kare mu rashin sallah shine babban wahala da muke samun kanmu a kai to amma shi 'yan waye na matasa iri na masu irin karatu na bayan mun gama yau kuma maudu'i da nake son yi magana kai ina zama shi suka sake shi an yi kace na ce game da maganganu da na yi na ainihin sallah to yana bukatan ni da su mu kuma yi karatu domin mimbari takaitaccen lokaci ne ba mu iya mun kai nisa ba na ce cikin musulunci in ka daibe shahadatai ne ka aje ba wani bauta da ya kai sallah komin darajan shi a wurinka na ce azumi bai kai sallah ba kuma bai samun sallah hal aiki yama haka ma umra da haji haka kuma zakka shi na zo da wani analysis na yi game da ainihin lailatul qadr to shi aka ce ya za ce lailatul qadr irin abin da ke ciki in ce sallah ya fi shi haba bawan allah dan uwana da ke da bezi nan ai bezi mu duka muka kafa shi an karama ciki muke inda nike tafsiri ma bezi ne shi yasa ni ma bezi ne kuma ba wani bezin tafo da zan zan zauna ban da kujera ta sa daga nan nake ce ma al'umma na duk wani bauta da ka gane shi cikin dare na watan ramadana duka sunna ne ba farilla ba ne in ka yi azuminka ka yi kwana da safe ka ci sauri ka ci gaba da azumi ba ka da laifi wurin allah wai ba yi sallan tarawihi ba ba ka da laifi wai ba yi sallan lailatul qadr ba amma ragowar ladanka ne ya fadi ma'aikin alaihi salatu wassalam ya ce mana a cikin hadisi inna allaha farada alaikum siyama ramadan allah ya farata muku yin azumin ramadana tun daga anin sahuru zuwa yamma lokacin sallar magaruba da an sha ruwa abinda allah ya tilasta mu ya kare shi annabi ya ce mana wasannan lakum qiyama au kama qala alaihi salatu wassalam yaushe na sannan ta muku sayuwan dare ta cikin sayuwan daren ake neman lailatul qadr in baka saya ba baka ciki ta amma neman shi sunna ne to shi sa hadisi mai ban sha'awa Allah ya magana ya ce wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya min maftaratuhu alai ba abinda bawana zai zo min da shi yake da daraja yake da girma yake da muhimmanci ya kai abin da ni Allah na faranta mai babban abin da Allah ya faranta maka kuma shine sallah cikin bayani jiya na ce an ba annabi muhammad sallallam addinin mun ga cap a kan hanyar mala'ika jibril a.s.w. amma da ya kai sallah girman shi ya kai Allah ce ya kai jibril kai da buraka ku je ku kamin annabi zan bashi abin da ban taba ba wani ba shi sa daga sararin samaniya aka ba shi sallah shi zo da shi duniya kaga wannan babban abu ne da yake bayani na nan cikin kasa-kasai ku koma za ku gani balle waɗanga ga sunan sun kai goma sha gabana yanzu in ka shiga yanzu cikin midiya za ka gani ga sunan ga na dakta budu jana ga na wani ga kowa shi sa duk karatu da muka yi jiya kan juma ne ko wazi da muka yi can in ka je za ka gane su za ka ji sun koma daga wurin amma ina sun in gaya mana lailatul qadr an ce maka khairun ne min alfi shahar ba ma shekara ko watanni dubu bane ya ce ya fi ashen ka ce alfi shahar nan ana nufin wata dubu halwayo kai ragowan bayanin ma ka rage an ce ya fi ne khairun ba ce irin shi bane a'a to amma tare da khairiyan shi nan shi na ce in ka doko sallah rana daya har dai kai ya kai shi bayan limam sallan safiya sallan azafar sallan la'asar magaruba lisha to za ka dace da kowane sallah cikin jama'a da kai lada 27 ashirin da bakwai nan kowane sallah da ya kuma kai yana baka ladan sallah goma don asalin sallah da aka farata mana hamsin ne annabi musa alaihi salatu salam da annabi ya bashi labari cewa ga abin da allah ya bani in kawo ma al'umma na ya ce nawa sun fi naka kwari raggwaye aka baka ba su iyawa koma wurin allah ka ce mai ba su iyawa ya rage annabin allah ya koma shi aka rage haka ya ta komawa hal hamsin ya zo biyar shi aka ce masa biyar al'umman ka za su yi amma da sun kare shi shi a ba su lada kamar sun yi sallah hamsin kowane rana ta wanga sallah hamsin nan in dai kana da 27 daidai daya hamsin kowace rana in ka buga shi ya fito maka 1350 ba lailatul qadr ya baka 1000 ba to sarlan rana dai kar ya baka 1350 to da shi da lailatul qadr wanne fi wani da 1350 shi na ce to doko 1000 lailatul qadr nan cikin shi kuma akwai salloli daya daya daya wannan lada da na ce 1350 in dai ka samu ladan lailatul qadr na alf shahar to ya baka 40 miliyan 500,000 lada na sallah shi sa cikin lailatul qadr ma sallah ya fi dukansu kuma lada to shi sa duk laifi da kake yi maganan da nike ma jiya kai dai ka ci gaba da yi ni ban ce ka bari amma kai kada ka ishi kanka bayani nawa abin da nike baka kuri kan shine Ka yi wasa in an kira sallah baka je sallah ba don kana yawan zuwa yin sallah hakki da ke tsakaninka da allah kenan ma'aiki ya ce in ka yi wasi da shi sunan ka kojo kafiri ko da ana kiran ka musa fokona haka kuma ba ka yi wasi da shi ba in ka fi kowa shegantaka da ka bulle gaban Allah shi zai tambaye ka in an duba salloli sun yi kyau duk abin da ya zo bayan shi ba duba kuma sha ce yi aljanna ka gina markazul islami kai kade ka duba marayun tafo duka ka ba su ilimi su zama mutane na gari mata da aka mutu aka bar kai musu haka sai ka zo kiyama sallanka ya lalace to Allah ba zai gaiwa waɗannan ya ba don tsakaninka da shi ka fail shi yasa da annabi zai bar duniya muhimmin abin da ya ba mu wasilci kai ya ce assala da shi ya sallame mu ka ku yi wasi da sallah ya fada ya nanata ta karshe ce sa'an nan da abin da Allah ya mallaka muku na mata da jiya haramu ne ku tabe su aka doki ayoyi da hadisai aka bar suka zama muku halali ku tausaya musu ku anin zama da su zama na anin mutum da mutum ka ku zauna da su zama irin bayi wanga shi ne nasiha da annabi muhammad sallallahu ya bar mu da shi ta shi sa wannan shi ne gaba na farko sallah ta gagari dukkan wani bauta ko da ba komar mai turu ma bai iya je wurin turun shi rana dai so biyar sai kai ka je wurin allah so biyar rana daya kana ga ko da dauda na tsakaninka da allah wannan zuwa wurin shi so biyar ba zai sake shi ba to amma in dai ka je shi da gaskiya shi sa na ce maka kaka zauna ka ji ana hayyala sala ka ce malam bai tashi ba ban tashi a'a malam daban kai ma daban akwai irin man amila salih an fali nafsi guda tara daban-daban kai kada ne Allah zai yi maka lissafi bai kara malam bai kara yaya bai kara baba in ka yi kokari to bukatan ka ya biya in ba ka yi kokari ba to ka ga balayi. shi sai in ahsantum ahsantum li anfusikum shi sa ka yi wasi da sallah malaman kwarai na jiya kamar irin sa'id ibn al-musayyab na yi maka bayani ya ce shekara saba'in bai taba gan bayan wani ba a sallah a wani masallaci ba na tafi ba ba na takishi da ke akra ba ba na istanbul a sofiya ba wanda ke anin makarantar nan da inda annabin allah ke kunci annabi muhammad sallallahu ciki ke magana bai taba zuwa ya ga bayan wani ba a masallacin manzon allah kuma shine shugaban tabi'ai gaba da daya ashe sallah na da muhimmanci ban son in ji ma kan wannan gaba in ba ka fahimce ni ba to ka je ciki na nuna maka inda za ka taba na taba wannan bayani mai so game da salloli bare ma malamai na nan za su cika maka bayani in allah ya so ya yadda gaba na biyu wanda matasa sun yi mamaki a kai shi ne zance na game da yana yawatawa a midiya chance ya zo ku gudu kowa ya te turai ka bi brazil ka yi kaza ka yi kwana ka shiga chance ne ka kai wasa hal wani ya ce ku gudu ya so ku bar liman da ladan ka dai wani irin lalacewa garinka ya kai hal kai kana gude shi wallah inda garinka ya lalace da farkon wadanda za su gudu shugaban kasa da shine farkon da zai gudu duwa citizenship gare shi yana da passport karara na kasan waje nashi ne yana da share a cikin dhl kowane lata da za a aiko wannan shugaban kasa yana da shi a ciki na shi ne ya wadace shi inda ya garin ya bata ya gudu amma da yake garin na da dadi ya fi turai can ya gudo ya zo nan ya yi wahala irin wannan stage ya fadi kai ya fi sau uku inda mai wazi ne da ya bari ya san abin da ke ciki zaman shi da kuke gan shi shuru-shurun kamar yana jin kwanan tunanin wani hanya zai bi in wannan da wannan za su yi wasa ya yi sulubi kan kudu ba kuma ya kai 2030 shi ke tunani wurin fawa ba guntu ba sauki ba ne don gana na da dadi kudubi dubi ana burmun ta kasa jiya nan kadan ya riga da zai zarce ya san ya zarcen kuwa shaida aka bullo mai wani hanya shega shi ya ci ya manta kamar shi dan sunna ne ya yi rawa hannun kusa sa cikin tijaniya don dadin nan in ya kubuce ba wasa ba ne ashe gana na da dadi me yasa kai ba ka zama ka duba irin su a haruna idris irin su muntaka ibrahim da wane nan ga ka ce kai ni ma nan zuwa tuwon ta kaza shi na zamo wallahi tun da sunan sunanka mutum in ka gaskata Allah shi ka kai wurin ni kake son ka je ka zamo boy boy garin wani kai baka taba ganin sanyi garin ka ba bala'in sanyi da ke wurin kurum ya ishe kai kana ce chance ya zo a gudu ka taba zama ka tambi kanka a gaugawa jiya she ana bude muku kofa wasu sunan shi lottery an doki lotiri nan an zabi quality people da ke cikinku an kai su ohio an zuba har yanzu ohio ya zama gari yanzu ba sun masu ilimi kuma ana son kadago da masu karfi iri na kayayo shi aka kulle ko ina shi aka bude bada in kai ya kai gudu halka cross to kai mai karfi ne zo a baka boy kaga daga nan an rena ka je ka duba ramin da mutum zai je wurin ya sa kansa ya duka ya lankwashe a tura shi kan ya fita kugun shi ya lok kana fito na shaka ga wasu sun kama ka to daga wurin za ka fara kariya to wannan karyan ya bi rayuwanka domin ka gudu ka bar gana ba addini ba ne kuma ba shi cikin darurat wanda ke bar anin abin da aka haramta maka ya zama halali ba shi kiwuyanka da kake yi gida shi ke sa ka wahala rashin gaskiya da ba ka yi makasanka shi ke sa ka wahala in ka samu aikin ka yi wasi da shi ba ka yi ma aikin gaskiya shi ke sa ka wahala amma ran da ka fada turai kai da ka yi musu ha'inci ya kare aiki kana zuwa lokaci ba ka dokan fon kana gaya ma imanka da matanka lokaci kaza kaka kira ni ina wurin aiki amma gane ni baka taba ce ma matanka za ni aiki lokaci kaza kara a kira ni ba kana karantarwa abcd karshe ka je ka daga walo ka bar yara ka tuce su don ka ci kudin kuma allah ya tambaye ka amma turai in kai shi halo in aka leka aka gane ka to kai da karantarwa ya kare can ba ka yin shi kaga wannan su ne ababa da ke ci mana tuwa a kuriya shai na nuna maka allah ya ce mana a kur'ani da a ce mutane sun yi imani suka ji abin da malaman suke gaya musu suka yi aiki cikin garinsu da gaskiya da ni Allah na saukar musu da albarka mai yawa wanda ya fi da su cikin takaicin duniya har su hadu da ni Allah suna cikin farin ciki irin wannan zan kwatanta maka shine da irin haifuwa da ake yi yanzu a je after maniyyun mace da na namiji she a hada she zamo mutum haramun ne ba shi da asali a cikin addininmu shi sa irin shi ne daga nan don in ce ma haram dole ne shi ka haifu ina tambayin cikin addini la ba dole ba ne don asali ba kai ke bayarwa ba mai bayarwan shi ne Allah ya ce mana mamallakin sammai bakwai da sai bakwai ya ma ya sha abin da ya ga dama yake halitta cikinmu wasu ya ba su mata a nemi tanko ba samu wasu kuma a zukuce musu maza mazan nan da aka ba su hal a zo ana neman ita kuma kande ba samu ubangijin allah cikin ganin damansa she ya fidda wani ya yi musu zukuranan wa inasan irin mahaifina abdalla wanda ke da biyar maza biyar mata ganin daman allah ne wani kuma ya fi kowa morewa ya ketare teku da duk abin da Allah ya bashi na kayan haifuwa Allah ya ce ba ka haifuwa Allah ya ce ni ke wannan alimun qadir mai ilimi ne masani kuma mai hikima ne da iko na wannan to tun da haifuwan ba dole ne kuma ba aikinka bane ka yi ka samu ba ka je ka zauna ka fidda ka wani ya gani mabda'iyyan musulunci ya haramta wani kuma ya zo ya arin shiga matanka ba darura za a fita mata ciwo ba a <clears throat> yaron da ba baka nan ba da la'alla an baka ka nemi ka kashe shi ba ka samu saboda mugu ne akwai wani nan yana da wani yaro inda ya samu lungu da zai yanka shi a yi balango da shi da ya kashe sananin mugun yaro ya yi da na sani la'alla wanga da ka je aka zo zuware ko aka sa nan irin wannan yaro ne an yi maka misali shi sa da anin annabi musa alaihi salatu ya tambi khidir mai yasa ka kashi rai wanda wankakkiya ne ba ta yi laifi ba kuma yari a yaro ne shurum ya yi amma daga can da ya yi bayani shi ya gane kamar mutuwan yaro ya fi alkhairi mai yaro da iyayen yaran duka baki daya inda bai mutu ba da destination su bai kyau shi allah ya kashe su to bari in dawo da ka da zai yi batun kanada na bar shi barin koma germany suke kusa da mu in kada da su mu sauka prime minister su namijin gada kai kai ba macen da ta tafi ba 2021 yanzu haka muna magana suna da population 84 million jamusawa kasa su kashi hudu 20 million cikinsu duka sun fi 70 zuwa 80 duka su sofofi ne sun zamo kaya ba su iya kawo wani abu kuma suna zaune ne shoguluma in kai wasa ka aje ka inda bai kamata ba shiga doki phone yanzu gano shiga ya kira police ba abin da suke yi sun zama musu kaya su ake aiki su ne na sakiya daga 55 years zuwa 64 years ma'aikatan kenan su ma 20 million su ake kasansu almajirai da yanzu suke fita cikin sukuru su kuma da suka shigo yawan wasi da bol da wannan siyasan duniya ya sa irin aikin da wadancan masu tuwantayyasi na masu eh, adadi 20 miliyan sofofi suka yi nan yau su ba su yi wannan aiki kuma shi sa suna moruwa da waɗannan ne yanzu wanga 20 miliyan kasansu kuma akwai 18 years da su yanzu ba su kai ma a sake su ba balle su zama mutum bisa kan haka sanawiyan kowane shekara daya germany kaje tana bashin sufantaka da rashin ma'aikata gwanaye 100 billion euro kowane shekara shai zaune ya ce daga nan zuwa shekara biyar ya kamata mu jawo mutane 6 million wanga 6 million ga gwanayen iya aiki da 'yan ƙadago da ƙarfi da gini abinda muke nema wurin shukurun ya zo ya iya yare ya yi kyau she mu ba shi ainihin takardan zama in ya iya sakiyanci irin namu ya iya aiki sosai ya iya haza sofofi da yawa ba za ka haza su da kai ba a aiki za ka yi a kware kudinka a duba su da shi in aka ga ka iya ka yi shi a baka passport ka zama bajamuse to daga nan ba shine balayi ba don ke dama an san koya ka kose wani wuri ka fito to tagati yaron da za ka haifa an sata shi kenan bai zamo yaron ka kuma ba ka shiga balayi shi na ce mana akwai kuwatai kuwatun dakhiliya wa kharijiyya Allah yana magana da mu bisa kan kuwa dakhiliya kuwa dakhiliya shine Allah ke ce mana wa kala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajula rajulan an ya kula rabbi الله In kana nan cikin zuciyanka akwai imani ya nasu ya koshi ka san ina ka fito ka san ina za ka ba turai ba je ka doki trump da joe biden aboka ba su hana ka sallah to kai ka te turin amma kana nan base a kira sallah baka tashi ba she ka ce za ka binin ka shiga turai to sunan ka bu jahannama da ka fada farkon abin da za yi maka ka gaji she a baka bega in ka ci she ka rasa gane biredi ne kaza ne wani irin abu ne shi a tambaye ka na ka fito shi ka ce ghana me yasa ka bar ghana muna jin dadin zuwa wurin kuma gaskiya ne turkish airlines na sauka egypt air ga sunan dai delta kowane ranar yaumiyyan jirgi da zai sauka kuma wanda bai da mutane a ciki shine wanda ke da 200 passengers 200 dinga baka kai da ke ciki ba su kai 10% ba duka salare ne in suka sauka daga airport cikin kantan kake ganin su amma da sun fita sun bace suna cikin ghana suna ta tara arziki don nan na da dadi randa za ka gane shi shi airport kai kuma ka gudu ka bar shi shi ka je can kana wahala ashe ka halakar da kanka ka sadda abin da ke da alkhairi ka karbi wahala ka ba kanka to daga nan nake ce maka a lokacin da Allah ya shigar da ka wannan wurin shi su tambaye ka me yasa ka gudu akwai guda na san shi yana cikin masu jin tafsiri gabana a kowace shekara inda ya ce shi aka ce masa me yasa ka gudu ya ce ciwo aka yi mini ko na yi she mutane na ba su taimaka mini ba abokannin na arna suka taimaka mini inda na samu lafiya she na bar sallah shi na aka takura mini ka gami kan shi kariya correct ke statement ka na yayi fa to nan je ka kawo kafil je ka kawo wanda zai saya maka da abokin shi zo daga shi shi ke gaya mana gabawan Allah na baya malam fu'ad da aka shiga daki ka tun je bai sallah ba ya manta kamar ya ce ya bar sallah sunan shi william yanzu kuma jiya bai sallah na buta shi wance ce what sallah za ka yi suna ganin ka wace wallahi ya ce wallahi za ka ce to me yasa ka gudu hijira da Allah ya ce mu yi in bauta bai daidai daga nan aka ce ka gudu ka je wani wuri ka je ka yi bauta don sabida shi aka halice ka zaman mun ga sallan safiya mu ba wajibi bane allah bai tambayan mu sallan safiya kalla don lokacin shi bai kai ba to tunda allah bai tambayan ka game da sallan safiya me za ka ci gobe allah wai ba aikin ka ba ne aikinsa ne kai dai za ka je aiki ne kurun tuntube don ka ci abinci amma arziki allah ce ni ke rabawa ga wani na zo nan don siliri in ka fura shi ya fadi bai zuwa aiki shai 11 wani kuma na fita before fajir kato guda in ka duba hannun shi ba wasa ba ne amma ya je aiki hal azafar da kar zai samu kudin da kunu wannan shi yana kwana bai fita ba a kansun shi na ta juyawa ne haka kurum kamar mutum ya yi bakwai guda bai bude wasafin shi ba in ka bude haka zaka ga suna sokowa zar to haka kuri ke fada cika kansun shi amma ka fura shi ya fadi waye ba shi innahu Allah ashe ba aikin ka bane shi sa kudi da kake nema ba kai bane nan muka ganin su media mace 50 years 55 years dukansu suna da jikoki nan sun gudu sun bar yara da jikoki da mazajensu wai za su turai tana zaune kin na za ki california kalfindi kisa abin da ke wurin komando ke wurin in kin so ka ba abin da za ki gani shaidai ki gani ana tafiya daga bindiga shai a shiga a fita shai aiki wai za ta ki kashinki duka da ki da kika fafadi ya tun kamu da ciwo za ki je ki kama sanyi yanzu za ka zo ka gani ba ta iya fita she juma da juma don mata sun ta komo gida mun je muka yi mu'ayana muka gani she muka ce ba daidai ba ne karshen magana buga misali da kaina ina da yariya mace ana ce mata khadija daga can sea tax yaro washington a wani gari ana ce mata tom wara wurin na haifi yariya da na tashi kawo diyana bisa kan ita matana yariya ta zo na ce to tun da yariya ta kai nan ki dai ki koma amma bari min yariyan ga ita ma ta yi riba na kamar da yayanninta ke riba na in duba ta ta zama mutum shi zo mana fada tana ga oh diyana mace kuma gaskiya arziki da yariyan mace ke bata daga wurin don inda aka haife ta gaba da karkaran ba baki hospital gaba da ita ne farko da karshen baki da aka samu a wurin shi san ka shigo cikin lissafin haifuwa za ka gana wancan amma sai ga gagata nan tukururu kamar ni ana gane ta ba wahala shi sa daga nan macen kuma gwamnan mace ni shi sa ba ta wasa da su kudi na shigowa sosai yana ciki da abinda matan ta ce ba za ta yadda ba ni ma na dubara na ce karyanki na kwace bina na saka na je da ta na sa jirgi wallahi sananin son abin ni na barta na dawo ashe ba ta shiga ba ta juyo ta bar boarding passing she ta kai labari na american embassy shugaba agaji shi ya shiga tsakanin ni da ainihin bni bni kuma abin ya zo musu dole don sun yi fama su gaya ma amurka kamar batun mata da miji cikin ghana ba na su bane akwai su sunan su wajo amurka ya tabbata wani abu wajo ba bni ne in ba su yi ba su aika interpol a shiga cikin magana magana ya yi sanani ha abin ya zo graphic shugaba ya bani hakuri ya ce in bar ta te da yariya shi na kiraye ta don asalinta ba malika ne na ce kiwa allah ki hakuri wannan na baki ta te ki te da ita amma in ta yi kyau ta zamo mutum na yafe miki amma ta lalace na barki da allah kuma ban yafe miki hala aiki yama wannan magana ya suratar da ita shi ta nemi way out na ce to way out shine ta ki bar yariyar ta ce a'a kuma ta takin nan ban zauna ma ni da su kwana biyu uku shaida mun goga balle diyana ban iyawa na ce to abin da za mu yi asalin ki ba malika ne ina da wani bawan Allah ba malike hafizin Kur'ani dan uwana ne to mu je da yaran wurin sai muka dace muka je da yara wallahi ina magana ita yariya Khadijan shekaran ta goma sha daya yanzu haka ta haddace Kur'ani ta kare kaf kaga bukata na biya disiya da aka yi musabaka gabadiyan bamako da mali ita ta zo second bamako ita ne first amma mali duka ita ta zo second 11 years kur'anin da ke kanta ya fi ninga da ke sayin ga karfi yayanta kuma jibril shi ya haddace gabaninta da shekara daya shekaran ga ya ja ba da sallah ramadana kaf hannas yana cikin media wannan bukata ya biya to shin ka iya kai madiyanka haka yanzu kamar ni in ga kuka zo nan don ku ganni ku ji ni wallahi ba ni na tara ku ba babana da ya haife ni shi ya duba ni tare da malamai na zamo mutum ya sa kuka fito to shi nima yara da zan haifa sun iya su tara mutane kamar haka su bani ashe ku prodotin waɗanda suka duba mu ne ba mu ba yanzu mu kuma za mu zo da prodotin da za su duba wasu sai kai ka tashi nan nan ga kusa ma baka aikin komi baka shiga kai sallah ba inda aka mai da ka robot wurin za ka yi sallah shi na ce maka zaune nan ni da kai mu goga in ya so ka je kiyama ka samu aljanna ko da baka samu komi ba ka ce a'a yanzu wani na nan kan shi kato talauce sai kenan wallahi inda yana da 1 million da waraka yana cikin gari yana waka yayi zufa to irin wannan shi ka ce yi mai addu'a Allah ya bashi kudi Allah ka sa ya zamo talaka kuma fari ya wahala ya gaji ya bi mu a yi wazi da shi da safe dare ya gaji ya wahala ya so ya ja tumbinsa kasa ya je samu kansa aljanna ku ce amin amma in dai ya ci dadin duniya ya shiga jahannama in bari ya te wallahi ban bari ka te shi yasa Allah duk wanda zai je Amerika ko zai bi wani daji ya shiga kuna ga waɗanda suka shiga ne amma waɗanda suka mutu suna da yawa kuma Allah ya tambaye su shi sa ku hankali wallahi zauna nan ka koma ga Allah la haula wala quwwata illa billah ka zo da shi ashirin da biyar ko ka zo da shi dari ka kawo anin Eh, astaghfirullah a tubu ilai so dari ka zo da ani la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min zalimin ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram bayan ka kare kai salati kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam baka taɓa jin nuwa hakka hadu da Allah kana bawan Allah na kwarai amma kai wasa ka ce ka je yanzu biden shi ya bude hanya ana gida ana shiga to trump kuma na jira wanda zai zo da su la Allah kana ciki to da za ka tuma gota ka kasa tuma ka fada gotan ai gara ka sauro inda da kake to shi yasa nike maka kuka Allah mai mani da kawalin alimin inda Allah assalamu alaikum wa rahmatullah